bikin wannan rana ya ba mu damar mu ja hankalin 'yan jarida bisa cewa lalle ya kamata a ce sun yi aikinsu ba a cikin an kawo musu wani cikas ba ya kamata a ce ɗan jarida a nan ƙasar ta nijar ya yi aikin shi a yanda bisa bin ka'idodin da dokar ƙasa ta tsaida to amma wannan rana a yanda ku da kanku 'yan jarida kuka ce ya kamata a ce an yi aiki babu wani cikas kuma amma an yi aiki a tunanin da cewa ɗan jarida shi ma yana da akwai nauyi wanda doka ta aza mushi kuma akwai nauyi ma wanda eh, al'umma suka aza mushi don saboda wanda al'umma ta ba nauyin amanar ya je ya yi bincike ya nemi labaru ya wallafa don saboda al'umma ta karu da wannan aikin nashi kun ga babban yauni ne aka aza mushi kenan ya kamata a ce an sabke wannan yaunin tare da adalci tare da kuma bin gaskiya